Ko gare ko kuma kowane manzo sadda yake guri shedan zai kaɗa mai wani guri na son duniya ko son wani abu don a jarabce shi kamar yadda tafsirin yake bi in yana karatu ko ko in yayi guri aw hadisi hadisihi ma yurli qaumahu ko ko cikin labari nayi ya shigar da wani abu da zai yardar da mutanen shi aw ma yujibu istigalahu bid dunya ko kuma shi sa mai guri na wani abu da zai wajabtar da shagaltuwa ta da duniya kama kala alaihi salam kamar yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce innahu la yuganu alayya qalbi ana ruhe zuciyata a sanin wasu gurace gurace fa astaghfirullah sai in roki Allah gafara fil yawmi a ɗaya rana sabina mara hasu bai kila an ce haddasa nafsahu ya ba rai ne labari ta hanyar wasu ya guraci zawalin maskana gushewar talauci ya zama mai hali fa nazala sai ayar da kasasa wakila an ce ƙara annabi shi an makulin ƙauni wa alaihi a kasarul mufassirina wannan jumla ta muku tarila an ce kuma abin gada an ka ce bisa gare mafi yawan masu tafsiri suka tafi Shi ne mi ra'an nabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratan najm sura wan najm idza hawa bi majalisin min quraish wata majalisa ta quraishawa ya tara quraishawa ya karanta wan najm qalu suka ce fa'al ash-shaytan sai shaytan ya jefa ala lisanihi bisa ga halshen annabi sallallahu alaihi wasallama min gairi ilmihi ba da sanin shi ba wannan ne wasu suka kafa hujja cewa ashe aljani na iya magana ta bakin mutum sai shaidan ya kaɗa ba da bayan manzon Allah ya ce cikin wannan jami'in ya kai wurin da ke cewa afaraitumul lata wal uzza wa manata salisata al ukhra sai shaidan ya jefa tilkal garani shafa wa inna shafa'atahunna la turtaja sai ka ji a cikin karatu Allah ke cewa ku bani labari latu da kuke bauta ma da uzza da manatu ta uku ɗinsu sai dai shaidan ya gita da cewa waɗannan ai tsuntsaye ne maɗaukaka kuma cetonsu ana ɗan mahabba fafare hal mushriku sai mushrikai suka yi farin ciki bizalika da jin haka fasajadu fa a ahirar sura dama ƙarshen sura wannan game akwai sajada sai suka yi sajada tare da shi tunda an haɗe abin da ya dace da ra'ayinsu sun ma kabarahu jibrilu sannan jibril ya zo ya labarta mai da zalika da haka cewa shaidan ho ya kada wani abu cikin karatunka wanda baya ciki fahazan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki akan haka fasulliya sai an kasance mai bakin ciki da hazihil ayata da wannan ayat li yadama inna zan yana su an ka ai ba mu taba aiko wani manzo ko wani annabi ba face in yana karatu sai shaidan ya kada wani abu don haka ba kai ne wanda aka wa haka ba sannan ya samu natuwa qala al-bailawi ya ce ba adal hikaya bayan ya kawo wannan hikaya sai ce wa huwa inda al muhaqqiqin amma wannan ra'ayin abin raddi na gun matabbata sani sun ce baya yiwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asarari kuma har a ce wai shaydan ya samu wata dama ta shigar da irin waɗannan maganganu ne ya ta baki ne yace bai ba gaskiya ba intaha nan magana ta tuki wa qad tawalla iya alqali yal yajibinci ma kafana anhu abin da ya isar da mu bin da raddi anhu daga wannan magana in ka dibi littafin ashafa na alkali iyal za ka ga irin raddin da ya yi da ya kai ga wannan magana wa shafiya kuma ya warkar ma kafana anhu wa shafiya abinda ya ishe mu kuma ya warkar da wa hasulu ma kala abinda shi mai ashafa ya faɗa abinda kauli ne ke tabbatarwa inna hadal hadisa lalle irin wannan labarin lam a hadin min ahli sihha ba wani ɗaya daga cikin ma'abuta ingancin riwaya wanda ya faɗi shi duk ahli siha ba su hidda wannan hadisin ba wala rawahu bisa bi sanadin muttasil kuma ba a samu wani amintaccen malami da ya ruwaito shi da isnadi sadaddai har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba وإنما أولى به وبمثله المفسرون والمؤرخون المؤلفون بكل قريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسكين المفسرون ما تفسيري والمؤرخون da malaman tarihi almuwalliquna bi kulli garibin waɗanda ke kwaɗan duk wata baƙuwar magana a ji ta bakin su aula'a bihi su suka yi kwaɗan haɗin wannan magana don a ce an jiya ta bakin su amma ba ingantaccen magana ba ce malaman tafsiri na masu kwaɗan a ce an jiya ta bakinsu da malaman tarihi waɗanda ke kwaɗai da kulle garibin duk wata baƙon magana a jita ta bakinsu na masu haɗowa kulla sahihin wasa ƙinin babu ruwansu da lahiyayyen ƙauli da marar lahiya duk haɗawa suka yi mana su daga cikin littattafai su dai su yi nasu mujallar to gare su ɗaya aka jan irin wannan magana وقد اجتمعت umma. duk al'ummar musulmi ta yi ijma'i ala ismatihi akan tsare annabi alaihi salam an misali haza daga irin wannan magana intahi na magana tattuki wani hauhu amma irin wannan ya zo limni adiya ƙala ya ce wa inna mal'amru ala ta ƙadiri sai hatihi yadda lamari yake in hannun ƙaddara ingancin wannan maganar anna shaitana na daka ma zukira bi lafzin asma'ul kufar ya furta wanga abu da mun ka faɗa amma da wani lafzi wanda kahirai da ya shi suna ya sanya mu sawafi jefa musu suka ji kamar annabi ya faɗa amma ba wai annabi ya faɗa da baki ne ba tare da ya sani ba ba gaskiya ya dai faɗe shi shi shaiɗan in har labarin ya inganta to ya faɗai ne ta wata hanya da su kahiran suka jiya intahi qala iyal yali ya ce wa qad a'azana Allah min sihhati yace Allah ya tsare mu ma ingancin wannan magana ila an qala har yace kila ma'anar aya an ce abinda dai an ma'ana wannan aya ta ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi amaniyati ma yaqulu an-nabi abinda ke afkuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min as na rafkanwa a ƙara'a in ya yi karatu fayantabihu zalika kai tsaye sai shi falko shi gano wayar ji'u an ya dawo daga wannan kuren ya gyara ta wa qala ibn al-arabi ya ce fil ahkam cikin tafsiri ne ahkam ana min adanal mu'minina manzilata yace ni ga ni ina daga cikin mahi karancin daraja cikin mu'minai ni ma da ba kowa ba wa aqalluhum ma'rifa mahi karancin mu'minai ga ilimi ban san komai ba ko ni la ya hafa alayya ba ya ɓoyuwa garan wala alaikum bai koyuwa gare ku anna haza wannan irin magana kubron kafin a ce wai lata da uzza da manat wai wasu tsuntsaye na da ke can sama mala'iku ke kuma su ana dan mahadi wannan magana kafirci ce ko ni da ban san komai ba mahi karancin daraja cikin muminai mahi karancin ilimi na san cewa kafirci kuma kukan ku kun san haka la yajuzu wuruduhu min Allah Ba ya halatta a ce ya tusgo daga Allah cikin littafin Allah an faɗe shi wa kaifa ya hafa ala nabi qauluhu to ya faɗa ta za ta koyo ga annabi har a ce ya faɗa bai gane ba wa nassul aya nassin ayan nan dalilun dalili na ala bara'atin nabi akan barra annabi mai ma nusiba ilaihi ga abin da an ka jingina gare nassin ayan ma ya gwada cewa annabi ya bara ga irin wannan abin da aka jingina masa fan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam lamma kana qira'atuhu muqadda'a da yake karatu ne shi na yin ta guda-guda yana kakkatsewa tartili shi kai kama yadda aka umarta wara tilil qur'ana tartila ba hadaru ya kai haka zube ba ya yi tayi da gaugawa ba to tunda yana katsewa ya ɗan tsaya to wurin tsaya wannan tashi nan ne shaidan ya jefa wannan magana amma dai ba ga harshen annabi ba yaskutu fi maqati il'ai yakan dan ruma wurin katse ayoyi sukutan wata yas tsurumawa kaɗan muhassilan ta shaitani suka tafi don haka yana iya tabbatar da biyar shaidan ya zan ya bibi wuraren da ya yi shu faɗara a zalika ya karanta wannan abin fa zannal na sai mushrikai sun kazaci annahu minan nabi cewa daga annabi shi ya faɗa wa aliman ladina utul ilma amma su waɗanda aka ba sani sun sani annal qur'ana haqqun qur'ani gaskiya ne farafa ni gairahu sai suka kakkabe don abin da ba qur'anin ba wanda ba ciki ba wa amma qawlu ahli tafsir amma abinda malaman tafsiri ke faɗa cewa a khabarahu jibrilu wai jibrilu ya ba annabi labari ma alqafi shaytan ga abinda shaytan ya jefa ala lisanihi ga halshe ne fa hazina yayi bakin ciki fa sulliya an kasance mai bakin ciki bi hazihi alayati da wannan ayat fa hikayatun badilat hikaya ce ba ta ƙarya ne da kiya ba wan nabiyyu a'azzu ala allah annabi girma ne ga Allah ya wuce an yanala shaytanu min hushayan har shaitan ya samu wani abu garai wa in kalla tasiru ko da ko wanda tasiri ne ya karanta bale irin wannan magana da za ta tasiri babba walau sha a rabbuka ma rawa hadhihi alhikaya ahadun inda ubangijin kana so da sai ya hana ma kowa ruwaito irin wannan magana amma ya bari wasu su ruwaito ta don ya zama hitina ga wasu walakin na hufa alun lima yurid sai dai shi Allah mai aikata abin da ya so ne don wata hikima da yake nufi intahi nan magana tattuki ta ibn al-arabi cikin ahaka qala fi gayatul amani ya ce cikin gayatul amani halaka shaytanu ma zikira bi qira'atihi alayhi salam shaytan ya garwaya abin gada mun ka fada da karatun annabi sallallahu alaihi wasallam fa zanna al mushrikuna sai mushrikai sun kazaci annahu huwal shi manzo Allah shi ya karanta din fa ku suka yi farin ciki bi annahu madaha alihatahum da cewa wai shi ya yabi gumakansu fa bayyana Allah sai Allah ya bayyana anna zalika min ilqa'i shaytan wannan yana daga cikin jefawa shaytan ai san ayan ma ya gode haka cewa alqash shaytan fi umniyati shaytan na jefa wani abu cikin karatun nashi ba shi ya fada ba hadha huwa alhaqqu alladhi yajibu itiqadu wannan shi a gaskiya wanda ya wajaba a kudurta wa ma adahu duk abin da ba shi ba min ma zakara hul mufassiruna na abin da malaman tafsiri ke faɗa min annahu talahu da nafsihi na cewa shi manzon Allah shi ya karanta shi da kai nai sahau wa ba sahawan ba sahawun babu wannan alif shekaran jiya kuma ga habaran ba da habarin ya ɗebe alif wuri ne to ya kaɗo shi nan can a wuri ne <laughs> don labarin mubtada ne wa ma adahu duk abin da ba shi ba min ma zakarahul mufassiruna na abin da malaman tafsiri ke faɗa min annahu na cewa shi annabi talahu shi ya karanta shi bi nafsihi da kanshi sahawun rabballah summa ja'ahu jibrilu sannan jibrilu ya zo mai fa akhbarahu ya bashi labari bihi da shi ila gairi zalika zuwa wani wannan min al yana daga cikin ƙarairan da suke kirkirawa fa kazibun don haka shi ma ƙarya ne bi haisu har ya kai zarahin da la yuhillu li muslimin bai ma halatta ga musulmi an ya talaffaza bihi shi shi ko kuma mu ce wa ma adahu abinda ba shi ba min ma zakarahul mufassiruna na abinda malaman tafsiri suka ambata min annahu na cewa shi annabi talahu shi ya karanta shi da nafsihi da kai ne sahawan akan rabkanwa ko ko alhali ne shi na mai rabkanwa to in ya zan hali wannan alim na da fuska sai ya zama muhallin nazari sai ya zan labari sai can ga fakazibun wa ma adahu amma ka yi tsawo wa ma adahu duk abin da ba shi ba min ma zakara hul mufassiruna na abin da malaman tafsiri suka ambata min annahu na cewa shi talahu ya karanta shi bi nafsihi da kanshi sahawan akan rabkanwa summa ja'ahu jibrilu sannan jibrilu ya zo mai fa akbarahu bihi ya bashi labari da shi ila gairi zalika zuwa wani wannan min al khurafati na qarairai fa kazibun sai labari to shi dai za a yi ya zama waccan alim yayi fuska bi haisu bi haisu ba buhutu ba akwai ya kuma sai kun sa ta sannan ita taɗin ku ƙara mata ɗa sama bi haisu har ya kai wurin da la ya hillu li musulmin bai halatta ga duk wani musulmi an ya talafaza bihi shuhurta shi wato zama ne ƙarya har ya kai bai ma halatta musulmi ya faɗi ala annahu bisa ga cewa shi lausa hatin riwayatu ko da riwayoyi sun inganta annahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa tali shi a wanda ya karanta abin na kanatin isharatu wal madahu lil mala'i ko muqaddar ta cewa annabi ya faɗi magana to hayyo yabon mala'iku yawa ba gumaka ba don ya ce tilkal garani kulbina waɗannan tsuntsaye madaukaka ga mala'iku ke inna shafa'ata hunna la turtaja ya tabbatar da wani abu da mushrikai ke kudurtawa na cewa mala'iku suna ceto har cikin mushrikan akwai masu gautan mala'iku to sai ya zanga su ake amma ba dai lati da uzza da manatu ba ko haka ɗin ne ko da ya inganta ɗin na ko ya inganta ɗin to mala'iku yake nihi ba kuma kasulatu da wuzza ba alama ya katalihi sayaqu bisa ga abinda sayakin magana ke hukuntawa li qaulihi saboda cewarsa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yasmuna al mala'ikata tasmiyatal unsa waɗannan da ba su imani da lahira ba suna ambaton mala'iku ambato na mata to kaga kenan tilka ai mace aka nuni da tilka to bisa ga sayakin suya da suka ɗauka na cewa mala'iku mata ne ya yawaita ƙwai in ta he nan magana tattuki ta gayatul amani wa ƙalal kusalani shi ko ya ce ba da ma aure da hikaya bayan ya tusgar da wannan hikaya ya kawo ta sai ce a ɗanab alƙali'iyar alƙali'iyar ya yawaita fi a cikin shafa cikin littafi ne a shafa fi ibdali ha ga ɓata wannan magana fa shafa wa kafa ya warkas kuma ya isa is saddu hadal babi domin daɗe wannan ƙofar huwa sawabu shi as-sawaba wa arbahu lis-sawabi kuma shi ya riba ga samun lada wa in kana kasalatu turqi tadullu ala anna laha asala ko da yake yawan hanyoyin da aka rawaito maganar suna dalili ga cewa magana tana da asali dan yawan masu haɗin amma dai duk da haka daɗe wannan ƙofa ya riba kuma ya zama sawaba ila an ƙala har shi kusalani ya ce wa iza sallamna anna laha asala to mu cewa magana tana da asali mu tsirar da ita mu ce an yi ta to wajaba tawiluha ya wajaba yi mata tawili yi mata wata fassara ta daga wa ahsanu ma qila fi zalika mahi tawun tawilin da an ka faɗa ga wannan anna shaytana na daka bi tilka shaytan ne ya furta wannan kalma ba annabi ya furta ta da harshen shi ba fa zannaha min qawli sai zace ta cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam intahi nan magana ta ce bayan sahullahu ma yulki shaitan sai Allah ya shahi abin da shaidan ya jefa yubtiluhu ya bata shi wa yuziluhu ya gustai bi ismatihi da tsare shi da tsare annabi an rukuni daga karkata ilaihi zuwa ga wannan fadar au bi tabyini ko ko da bayyana ma mutane annahu min qira'ati shaitan wannan fa qira'at shaitan ne ba karatun annabi bane tun mai a ya ayatihi sannan Allah ya kyautata ayoyi na yuzbitu ha ya tabbatar da waɗanda an na gaskiya ya shahe waɗancan da shaiɗan ya jefa wallahu alimu Allah masani ne bai a hawalin nasu da halukan mutane au kamilul ilmi ko ko Allah mai cikakken sani yumayyizul haqqa min al yana rarrabe gaskiya daga ƙarya hakimun mai hikima na fi ma ya alhu ga abin da ya aikata ko wannan abin da ya sa shaidan ya jefa don ya kada wasu cikin rikici akwai hikimar da ta sa yi haka don ya ɓadda wasu mutane da ko dori ba shiryayyen su ba ma bayyana illata shi shaidanin min ilka ima alka sannan Allah ya bayyana illar da ta sa hayyar ba shaidan dama ya jefa abin da ya jefa bi kaulihi da cewarsa ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد to illa da ta sa Allah ba shaidan damar jefa wannan magana li ya ja'ala zan ya sanya ma yulki shaitan abin nan da shaidan ke jehuwa fitinatan ya zama fitina mihinatan wata jarrabawa lillazina na fi qulubihim maradun ga waɗanda ramni da shakka da munafuci yake cikin zukatansu sai an ka ambata maralin rashin lahiya domin kamar yadda rashin lahiya ka ramna na mai ita wannan shakka ita ko tana ramna na imanin ai shakkun kwankwanto wani faƙun da munafuci lillazina a da yaƙini akan abin da yake yi tunda ya ce Allah guda ne shi ɗaya ke ceto shi ɗaya kame kuma gashi ya ce guma kan gana mu suna ceto kaga sai shakka ta shigo su da munafuci sai su ƙara ramni ga zukatansu to don Allah ya sanya wannan hikima shi yasa ya ba dan damar jefa wannan magana lizannihim annahu min annabi sallallahu alaihi wasallam fa da bizalika fi risalati sai su dora sukan manzanci ne da wannan wa yas'amuna suriya annahu min kalamihi shi daga magana annabi ne na dima alama zakara min madahi alihatihum wa gayyara da na sani na yi ya komo ya canza bayan ya faɗi haka za su ce wal qasiyatu qulubuhum da masu busasshen zukata al mushriki na mushrikai waɗanda zukatansu suka bushe an qabulil haqqi daga karɓar gaskiya wa inna na lalle azzalimai ya'ani yana nufin alfari na jama'a biyu na fi qulubihim maradun wal qasiyatu qulubuhum da su munafukan da ramni yake cikin zukatansu masu shakka da waɗanda dama zukatan busashi ne su kafirai ne to waɗannan jama'a biyu su ne assalimai bai ce wa'in huma ba ya aza zahiri wurin lamiri domin ya yi musu rijista da zalunci maimakon ya ce lillazi na fi kulubihin maralun walƙasa ya ta kulubihin wa'in nahuma wa'in huma lalle su biyu ɗin ga ce wa'in na zalimi shine wala az-zahira ya aza zahirin suna mauli a lirihin wurin lamirin su qala'an alaihim dan ya hukunta musu bil zulmi da zalunci cewa su azalimai ne la fi shiqaqin ba'i lalle suna cikin sabani manisanci anil haqqi daga gaskiya wa anar rasul kuma suna da nisa daga manzo wal mu'minin kuma suna da nisa ga masu imani suna cikin sabani wanda ya nisanta su daga Allah ya nisanta su daga manzo ya nisanta su daga mu'minai وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم wani ya alama lazina utul ilma kuma Allah ya ba shaitan damar jefa waɗannan maganganu don waɗannan da aka ba ilimi su san annahu shi ay alqur'ana qur'anin nan alhaqu gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka don haka har ko da wata magana ta shigo ciki kai tsaye an gane ta warfilu gairahu su kakkaɓe duk abinda ba qur'anin ba min ma alƙar na abinda shaytan ya jefa fa yuminu bihi su yi imani da alƙur'anin aw bi nasil batil ko kuma da shahi wannan ƙaryar da shaytan ya jefa fa tuhbita lahu qulubuhum zukatan su sanatsu da wannan alƙur'anin bil inqiyad da jayuwa wal hasiyati da jin tsoro wa inna allaha lalle allah lahadil ladzina amanu mai shiryar da waɗanda suka yi imani na fi kulli ma askala duk abin da ya rikitar duk wanda rikici yake Allah zai azamu mai nayi na gaskiya akan hanya su gane abin da gaskiya su gane wanda a karya. ila siratin mustaqim ya aza su akan goda bai madaidaici bi tawili ma ta shabaha abin da adda rikici wanda suke ganin wannan bai dace ba sai su yi mai wani tawili ba wata hadisul haƙƙi da tsintsince gaskiya amma alqahu shaitan daga abin da shaitan ya jefo wala yazalul ladina kafaru ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم أو ياتيهم عذاب يوم عقيم wala ya zalu lazina kafaru fi miryatin min kaga har yau dai hikimar da ta sa aka ba shaidan dama ya je wannan don a shiryar da muminai na gaskiya su gane gaskiya su ko waɗanda suka kafirce sai su zama cikin shakka kullum cikin kwankwanto wala ya zalu lazina kafaru fi miryatin min waɗannan da suka kafirce ba za su gushe ba suna cikin kwankwanto daga alkur'anin nan awayar rasuli ko ko ga manzon anya wai ko shi ma yana da natsuwa ga abin ga aw min ma alqa shaytan ko ko suna cikin kwankwanto ga abin ga da shaytan ya jeho ya na suna cewa ma balugu to me yasa shi zakara ali hatana bi khairin ya ambaci gumakan mu yau da alheri wanda kullun zagin gumaka yake yana cewa a bar bautar su ba su da tasiri ba su da amfani yau gashi ya yabe su sun martar da anhu sannan kuma yanzu ya dawo ya ce kuma ba haka ba ya yi ridda to ba su gushewa cikin wannan kwankwanto hatta ta ce ya kuma sa'ad ha alkiyama ta zo musu limautihin ga mutuwa don da mutum ya mutu alkiyama ce ta zo au lil qiyamati ko ko hadde ita alkiyama bagatatan ta zo musu bisa ga abke fuji'atan tana mai fuji'a au ya ta yahum azabu yawmin aqim ko kuma azabar wani yini karariya ta zo musu yau mai badarin shine yinin badar an ambatai karariya abinda aka karariya abinda bai haihuwa to an ambata haka li qatl auladin nisa'i don za a kashe ƴaƴan matattaki ran ranan mata da yawa za su yi hasarar ɗiyansu don haka yinin ya zan karariya fa yasirna ma sai su zama karariya kamar ba su haihun ba fa isnadul ukumi ila al-yawmi jingina karariya zuwa ga yini a ce mai yinin karariya majazun majazi ne lugawi na luga awil ma'ana ko ko abinda aka nihi da yawmin aqim yawmul la hayra fi yinin da babu alhairi ciki karrihil atsir kamar iska karariya allati la khaira fiha wadda babu alhairi ciki ba ta sa baye ga ɗayan itace kuma ba ta sai dai ta kakkaɗe hure ba ta sa ɗayan itace su fidda yaya to ita arrihul aqib iska karariya amma iska wadda ba karariya ba wadda ruwa za su biyo bayanta ko kuma ta sa baye ga ɗayan itace su fidda yaya ba huwa isti'aratun taba'iyya isti'ara ce taba'iyya saboda ba ta zo da siga suna ba ta zo da siga sifa shubbiha ma fil yawmi min mani khair bil uqmi an kamanta abinda a cikin yinin na rashin alheri an ka kamanta shi da karariya aw huwa yawmul qiyama ko ko ranar alqiyama ay yawmin aqib saboda bai haihuwar dare daga wannan yinin shikenan ba a sake yin dare izla laila ba'dahu dan babu dare baya ne wa hadha awfaq wannan tafsirin na karshe ya hidacewa dacewa li qaulihi ga cewa Allah al mulku yawma idhin lillah ya mulku yau ma izin lillah ya xukumu bai na hun amanu wa amina salihati fi jan na'im. al mulku yau ma mulki wannan yinin na karariya ga Allah yake kawai. kaga alkiyama ta ke nan ayyuwar da in an da wani kuma ya fi dacewa ga wannan magana yawmul qiyama aw yawma yazulu shakku anhum ko korar da kwankwanton zai gushe musu tunda an ce la yazalu allazina kafaru fi miryatin min waɗannan da suka kafirce ba su gushewa suna kwankwanto ga alƙur'anin nan ko kuma ga manzon ga koko ga abin ga da shaidan ya jefa suna ganin kamar shi ya faɗe shi daga Allah har sai alƙiyama ta zo musu to alƙiyamar nan ita ce ranar da kwankwanto zai kushe don ya ƙini ya zo a tahumul ya ƙi aka shabna an ka gida aka basar ran nan duk abin da kake musu sai ka gane da idonka an yi marhi na duk wani abu na maki ga abin da ake faɗa ba ka gane da idonka to ran nan shakka za ta gushe amma kuma me amfanin gushewar wata ran nan tunda ba ranar aiki ba ne ranar sakawa da aiki ne nan duniya aka son ka gane don ka yi aiki amma in sai an zo lahira an kuranye kowa ya gani ka gani ai ga an na lahumu zikira ne ne amfanin suna ba zama wa ma talammanahu min al-istiqrar nasibul lizarfi cewa lillahi mulki ya tabbata ga Allah wahdahu shi kadai to ai akwai ma'anar istiqrar tabbata istaqarra lillahi ya tabbata ga Allah to ma'anan nan ta istiqrari ita ta yi nazba ga yauma yawma'idh al-mulku istaqarra izin lillah mulki ya tabbata ran nan ga Allah shi kadai ya hukumu bainahu Allah zai yi hukunci tsakanin mutane bainal mu'minina wal kafirin tsakanin masu imani da kafirai bi ma bayyana ba'd zai yi hukunci tsakanin su da abin da ya bayyana bayan nan gashi nan ta ya hukuncin zai kasance والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا na wau ha ko to kan sake karantawa فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم آية دوكا جاغا بعد لوكا شيغورا to fallazina amanu su kan waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyukan kwarai fi jannatin na'imi suna cikin aljannan ni'ima falalan min Allah falala ta Allah ba don aikin su ba wallazina kafaru su ko waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhin su kan waɗannan suna da azaba ma'abuciya kanci kamar yadda suka walakanta ayoyin Allah da manzannin Allah shadidun mai tsanani bi sababi a amalihin saboda ayyukansu da kaga yi nan da wau ya kawo can da fa fallazina aman nan ko wallazina kafaru waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyinmu suna da azaba ta walakanci wani za don haka da halatul ta shiga fi habarihin da labarin an ka ce fa'ula ika lahin azaba fa'ula don ga labari an ka ce nan labari da shi lahin habarin muminin saɓanin labarin muminai su ba a zo da fa ba sai aka ce na kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhim ga kafirai amma waɗanda aka ce fi jannatin na'im suna cikin aljanna ni'ima fi din nan ba ita fa'u ba don fi ba fa'u ba ce don fa'u harfi na guda fi ko harfi biyu ne da fa'u daya an gane ya ka a ce fa'u ta shiga ka ɗauka ko cewa fi jannatin na'imi da an ka ce nan fa'u take a'a inda fa'u take fa'ula'ika fa'ula'ika lahum azabun waɗannan suna da azaba ba abuciya wulatanci ba shi Allah ba da mausuli ba wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗannan da suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu ba mun sanna an kai ba ana jiran labari sai ka ce fa'ula'ika lahum azabun waɗanda suna da azaba ma abuciya wulatanci don haka fa'un nan ta fa'ula'ika ita ake nuni amma labarin mu'minai ai babu fa'u fi dai ta ta gara aka ce fi jannatin nabi fi ko ba fa'u ba ce fa'un ta daya harfin jarra na wani za ƙala fil kufari don haka kafaro ce lahum wa lam yaqul fi azabin bai ce su suna cikin azaba ba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين fa innahu tafallulun min Allah su muminai falalata Allah ya musu ba da aikin sun ka cancanci wannan ni'imar ba don haka ya ce fil kufari lahum wa lam yaqul fi azab su ko ce fi jannatin na'i amma su ka bada ce ai lahum ya tabbata musu kenan da aikin su sun ka cancanci azaba amma su muminai ba da aikin su sun ka cancanci wannan ni'imar ba da falalata Allah don haka bai sa musu lahum ba abin ba nasu bane ba su da hankali an gane ko sai shi ake nufi wallazina hajaru fi sabilillah waɗannan da suka yi hijira ga hanyar Allah ai da'atihi suka bar gidajensu don ɗai da Allah sun maƙutilu sannan kuma aka kashe su fil jihadi a cikin jihadi au matu ko suka mutu ba kashe sun aka yi ba in dai cikin jihadi ne ko da mutuwar ta zo musu ga hanya ko kuma kwanci bayan an dawo yakin to la Allahu rizqan hasana Allah zai arzuta su arziki kyakkyawa fil jannati a cikin aljanna wasawwa baina man qutila fil jihad wa man mata hatafa anfi nan Allah ya daidaita tsakanin wanda an ka kashe wurin jihadi da wanda ya mutu mutuwar hanci na yi maɗa da kanshi fil wa'ad ya haɗe su ga wannan alkawalin listawa ihima saboda daidaita su hilkas ga manuha wa asalin amali da asalin aiki dukkan su jihadi sun kafa amma wanga sai ya mutu cikin haɗa wanga ya mutu bisa hida to tun da manuharsu guda an tattara su ga wannan alkawalin sannan asalin aikin guda ne qala jawahiri jawahir mallan sa'alabi ya ce cikin tafsiri ne jawahirul hisan zahiru shari'a abinda a zahirin shari'a annal maqtula aghlalu li maziyati ma asabahu fi zatillah shi kan haka yace zahirin shari'a abinda yake gwadi wanda an ka kashe yahi wanda ya mutu bisa shinhiɗa ta saboda wata daraja ta abin nan da ya samu ta hanyar Allah wa in kana ma'an shahidain hukuman ko da yake dukkansu sun yi shahada ga hukunci wa rizqu arzikin nan da yace la yarzuq annahumullahu rizqan hasana ya hata hatamilu yana dauko an yuri da bihi rizqa shuhada arzikin nan na shahidai inda rabbih da yace kada ku ce ma waɗanda suka yi shahada matacci a a sura yi na inda rabbihim yurzaquna to wannan rizqu din yake muhimman fil barzahi can barzahu tun cikin kabri kamin ai tashi wa ya hatamilu kuma yana yi wa an yuri da anufi ba'da yawmil qiyamah bayan an yi tsayin alkiyama fil jannati a cikin aljanna suke da wannan risko din wa inna allaha lalle allah lahu khairur raziqina shine mahicin masu arzikawa bi annahu raziqun haqiqa shi an mai arzikawa ga ne. wa gairu duk wanda ba shi ba sababun sababi ne kawai zahirun ga hili ba ga ne ba auli wa rizqi ko ko shine mahicin masu arzikawa don ko wani ya arzikta ka zai arzikta ka ne da abin da zai kare amma shi Allah shi ke arziktawa da abin da ke dawama la yudkhilannahum madhalan launa in ka ga ayat la yudkhilannahum wa yardawnahu وإن الله لعليم حليم صدق الله العظيم ليدخلنهم lalle wallahi zai shigar da su madahala ko mudahala wurin shiga ko ko shigar wayar launahu da suke yarda da ita ya zama masdari ko sunan wuri bi fatahil mimi li nafi'in nafi'u ya karanta da fataha ga mimi madahala wa ha an karanta da lamma mu da halan lil baqi daga sauran qurra an wurin shiga au idhalan ko ko shigarwa yarlaunahu da suke yarda da ita fil jannati a cikin aljanna la yudhilannahum an gaba da lina ga la yarzuqannahum zai arzikta su sai an ka canza aka ce zai sa su aljanna don shiga aljanna ita ta arzikin illa canzawa na ga waccan magana kamar ka ce zaidu ya zo dan uwanka dan uwanka na ga shi na azaidon ga haka ko babu zaidu ana cewa dan uwanka ya zo don haka ko babu layar yarzuq annahu an kace la yadkhul annahu ya isa zai shigar da su wurin shiga da suka yarda da shi na aljanna ai arziki ya tabbata da an shiga aljanna an yi arziki arziki kuma da wa inna Allah lalle Allah la alimun masani ne kamilul ilmi mai cikakken sani na bil a hawali da halukan da mutane suke ciki wani ya da niyoyin da suka kudurta halimun kuma mai hankuri ne da ya san kana da mugun kuduri da mugun niyya da mugun aiki kuma ya kyale ka zuwa lokacin da ya tsiba la yu'ajil bil uquba bai gaugauta azaba sai ya jinkirta kila ka tuba ko ko kila azabar da aka sanya ma hayyo laihin ka bai cin mata ba sai a bari sai ka tun haye azuna Allah alhamdulillah al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah zalika wato zalika kalma ta da aka faɗi wajen rabewa tsakanin magana yasa za mu aje dan Allah sai gobe alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah ya saka malam da mahigicin alkhairi ne Allah ya ƙara mai basira ya ji kan mahigin ne ne Allah ya azurta shi magada daga cikin zuri'a dai da wanda ya kai a yi ayi addu'a 'yan kwamitin tsaron mashin sun ce da Allah a faɗa ma 'yan uwa masu mashin mashin akwai waɗanda in an ka ƙare karatu za su yi zaman su cikin masallaci su yi tabazin su can saboda haka da Allah duk wanda ya san yana da mashin ko yana da shawar zama nan yi wasu lazimai to ya zo ya handi over da su su ya ba su ainihi get pass din su su cire mai speaker da sun ka sa mai sannan in dawowa zai ya zauna <clears throat> ya zauna Allah ya saka da alheri sallu ala nabiyil karim